journée à l'écoute de VOA Afrique. sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 1621 da 25 kuma a koyaushe za ku iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Sai ta gidajen rediyon amfani niya da lola jamhuriyar Nijar, kazalika sai ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na kunshe da ra'ayin dan majalisar wakilai na inuwar PDP daga Zamfara Shehu Ahmad kan lamarin tsaro, rahoto daga Sokoto kan dasa bishiyoyi don raya tattalin arziki, lamarin koma bayan ilimin mata daga Difa, sai shirin tubalin tsaro amma duk wannan sai kun saurari labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. A jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba wato shirin da yake kare yara bakin haure akalla dubu ɗari shida da hamsin da ke Amurka daga maida su kasashensu na asali. Babban alkali mai ra'ayin 'yan mazan jiya John G. Roberts ya haɗe da alƙalan kotu guda hudu masu sassaucin ra'ayi inda su biyar suka goyi bayan a takawa gwamnatin Trump birki hudu kuma suka yi akasin haka. Ana kallon hukuncin kotun a matsayin wani koma baya ga shugaba Donald Trump wanda ya nemi ya dakatar da shirin na daka tun shekaru biyu da suka gabata. Shirin wanda ke kare baƙi marasa takardun izinin zama a Amurka waɗanda aka kawo su ƙasar tun suna yara duk da cewa yawancinsu sun girma yanzu. Tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ne ya ƙirƙiri shirin a shekarar 2012 don samar da kariya ga matasa baƙi da suka cancanta. Ta yadda za su samu damar zama a ƙasar su kuma iya yin aiki da zuwa makaranta. manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da google da facebook da twitter sun shaidawa 'yan majalisar amurka a jiya alhamis cewa katsalandan ɗin ƙasashen waje akan shafukansu ya canza matuƙa tun daga lokacin zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar wakilan ƙasar ya ji yadda waɗannan kamfanoni ke sauya tsare-tsarensu wajen magance yada labaran ƙarya yayin annobar cutar covid-19 da zanga-zangar kin jinin kisan amurkawa bakar fata da kuma zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da ke tafi suka ba da damar yin amfani da bambance-bambancen jam'iyyun siyasa amurka har zuwa yau shafin twitter bai ga wasu alamun yunkurin 'yan kasashen waje na yin amfani da wariyar launin fata amurka ko bambance-bambancen ra'ayi akan cutar coronavirus don wata manufa ba abinda Nick Pickles, daraktan fannin tsara manufofin al'umma na kamfanin Twitter ya shaidawa 'yan majalisar wakilan kenan. wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsatsauran ra'ayi ta pakistan su hudu da ke da alaka da wasu munanan hare-hare da aka kai a makwabciyar kasar indiya an tabbatar sun aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci wata kotu ta musamman da ke gabashin birnin lahore ce ta yanke hukuncin ajiya alhamis wanda ya gano cewa lallai mutanen su hudu sun aikata laifin tara kudade da kuma samar da kudade ba bisa ka'ida ba don ayyukan kan kungiyar lakshar e taiba wadda kuma ake kira da kungiyar let an haramta kungiyar ta let a pakistan tun a shekarar 2002 jami'an indiya da na amurka sun zargi kungiyar da kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai a mumbai wanda suka yi sanadiyar kisan mutane 166 a shekarar 2008 ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta lardin punjab wadda ta gudanar da binciken tare da gabatar da karar ta bayyana suna sunayen mutanen Zafar Iblal da Yahaya Aziz da Abdulrahman Maki da Abdulsalam Ɗaruruwan mutane ne aka kashe a faɗan ƙabilanci da ake ci gaba da yi a arewa maso gabashin Sudan ta kudu cikin makonni biyu da suka gabata. A cewar wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen Afirka. Shugaban shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu da ake kira UMIS a takaice. David Shirar ya faɗa wa murya Amurka cewa tashin hankalin da ake yi a ƙaramar hukumar mulkin Fibo Ecuador ya karu matuƙa idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata. Ya ce yana fatan yarjejeniyar naɗa gwamnonin jihohi da jam'iyyar siyasa da Sudan ta kudu suka cimma a ranar Larabar da ta gabata za ta taimaka wajen samar da tsarin girma da kuma rage aukuwa irin waɗannan rikice-rikice. Akwai guraben mukamai da ba a ciki ba saboda a waɗannan yankuna musamman a jihar Jongloi ba a cimma yarjejeniya kan tsarin shugabanci ba. Ta EU akwai yarjejeniyar da gwamnati da jam'iyyun adawa suka cimma akan raba mukamin gwamnonin jihohi goma. Idan hakan ne to yana da muhimmanci saboda hakan na nufin za su samu akalla hukuma a wuraren. Abinda shirar ya faɗa wa sashen Sudan ta kudu na murya Amurka kenan a wata hira ta musamman a ranar Larabar da ta gabata. dubban masana'antu a amurka sun fara sake buɗe harkokinsu bayan dokar kulle da hana zirga-zirga da aka sanya. madalla. To kai tsaye za mu je ga zantawar da muka yi da ɗan majalisar wakilai na inuwar PDP Shehu Ahmad kan lamarin tsaro da ya taɓarɓare musamman a yankin arewa maso yamma. Shi ka duba bangaren tsaro, bangaren tsaro abu ne wanda yake da faɗi ba mu gamsu ba. Saboda an riƙe wasu mutanen da ake ganin kamar su kaɗai ne suke iya yin maganin wannan matsala kuma matsalar nan ba a kawo shimfiɗa ko taswira ta yamanni matakai ne waɗanda aka yadda da su tun daga matakin talaka har zuwa shugabanni na masu anguwa har zuwa shugabanni na eh, sarakuna har zuwa su shugabannin al'umma na addini su gamsu da ya za a yi a tsari yadda tsaro zai tabbata saboda ita dokar ƙasa gaba ɗaya ka cokanta ina gaya maka cewa kama agreement ne agreement na zamantakewa ne ka santa na santa ya santa to idan mutum ya yi kure ai ya san ya yi kure ba daidai yake ba tunda akwai agreement mutane suka yi kasuwa su suka ce karye goma ake bude kasuwa sai ka zo shida a bude ma ai ka mutane suke tsara yadda suke zamantakewa to don me za a bar abubuwa saki a bar abubuwa babu tsari a bar abubuwa kawai iyaka dan sai lokacin da aka ce wani abu ya faru a ɗauki eh, soja ya je ya kashe da wanda ya da wanda bai yi ba don mi gaba ɗai ba a ɗauki matakin inganta sannan ba mutane ya zamantakewa ba da bin dokokin zamantakewa da yadda ake eh, gashi yanzu ba muna ganin bala'i ya kunno kai na talauci da yunwa da annoba a ƙasar nan banda annoba da ta shahi duniya kap to a najeriya mun a cikin tsoro mu shugabanni na abubuwan mu da talakawan mu suke nomawa mabiyan mu a karkara ba inda za su kai shi duk abin da ba dafa shi ake a ci ba irin su waken suya citta tawarnuwa albasa ina ne za su ɗauke su kai ba a yawo abin da yanka gina shi baya daɗewa yana lalacewa ga hatsi sun gagara yaran su ba aiki suke ba noman nan suke suna lambu kayan lambu ake sai ina ne za ka ɗalo da tankanka ko tashinka ko alayyahunka ka kai shi wani gari za ka kai shi me kake son su yi kuma a ce akwai tsaro eh, boko haram eh, a ce misali Um, uh, army robbery su ne suke tare hanya wannan lokaci yanzu ma ba hanya aka tarewa da rana kata karye da magariba ko da azara za a zo garin ku ake ana so yarka ko diyarka ko mataka ko uwarka ko kuma wani mahaifinka kuma ba wanda ya zai magana to kiga abin wanda ya ragu karuwa yake to ku kanku a matsayin ku na masu ba al'umma gudunmawa don duniya wanda ya ginu ya ginu a midiya ne kuma ya umfana ya san abin da bai sani ba turu media turu information ku da kuke nan kun fi kowa hanyar da za ku iya faɗa mutane abin da kuka fahimta na gaskiya tire-tire ina bi da program ɗinku daban-daban ina jin wasunku kusan ma suna taimaka su tsana gama suna suka gwamnati domin suna faɗan zahirin abu da suka gani akwai ana akwai ciki da gaskiya akwai gasu da program da yawa ana yi sai dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira ga al'ummar yankin da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen yakar wannan matsala a sokoto kuma wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana da rahoto kan matakin dasa bishiyoyi don bunƙasa lamuran tattalin arziki gwamnatoci a duniya sun himmantu wajen karfafa gwiwa daddasa itatuwa saboda muhimmancin da ke gayin hakan baya ga gudunmawar da suke bayarwa wajen kare muhalli musamman ga yankunan da ke fama da gurgusuwa hamada kamar jihar sokoto haka ma sukan taimaka wajen rage ɗimamar yanayi samar da abinci magunguna har ma da kuɗi akan hakan ne hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto wanda dama aikin ta shine taimakawa marasa karfi da ke cikin al'umma ta fito da shirin daddasa itatuwa a zaman wakafi domin rage fatara da kuma amfanar da al'umma shugaban hukumar ta zakka da wakafi malam muhammad lawal mai doki ya ce hukumar ta fara ne da itatuwan dabino yazawa tsamiya da kuma zogale zuwa yanzu mun samu yin ta da icce da muka shuka fiye da dubu ɗari uku da ishirin da wani abu daga cikinsu akwai dubu goma sha biyar na dabino dabino wanda muka shuka shekarun baya da suka wuce yanzu kuma muna da irin dabino kasa dubu ishirin kasa wanda muka sayo daga hukumar kula da shukar dabino ta kasa wadda ke jigawa a insha Allah kuma yanzu ga irin trogali da muke so mu tadar da guda dubu ɗari sannan kuma ga sauran iraruwa waɗanda su ma na tsamiya wanda ke yanzu muna a kansu na mangwaro ga su muna a kansu abin da dai babban niyyar mu da azumin mu a wannan shekara in Allah ya so muna tasan mu akan wato guda miliyan ɗaya. wanda in kuma mun samu haɗin gwiwa da ma'aikatar gyara muhalli ta najeriya in allah so muna sa ran muyi miliyan biyu. Baya ga waɗannan itatuwan da aka riga aka daddasa haka ma an fito da wani tsari na wakafin itatuwa ga ma'aurata marayu da kuma itatuwa domin ilimi. Sabon aure kenan sai a sai mu haɗu da mijin da matar mu tattauna mu nuna musu muhimmanci muna iya ba su kamar dabino guda goma. Dabino guda goma ɗin ga su ba mu dama mu shuka musu kuma in muka gama inda mijin yake da matsala sai mun dan samu dan taimakon da zamu bashi don ya rika don sayan ruwa dama da binin muna son kawai ya kai shekara biyu ne zuwa uku in ya kai shekara biyu zuwa uku ko ba ba shi ruwa ba zai muna sa ran wannan da in insha Allah har su haihi yaya har ɗiyan nan su yi makaranta ba za su rasa abin da za su kore bakin su kuda ba ta hanyar wannan da bino su kuma marayu to sai mu shuka musu shi yadda ya kamata bisa ga tsari to sai su ci gaba da kula da shi muna sa ran kahin wannan marayi din ya kai ga makaranta aji biyar ko aji uku to dan abin da za samu ga dabino nan ya ishi uwar da shi yaron ba sai an wahala ba idan ya taru ya yawa muka ga mun asasa to za mu kirkiro da balucin zan duk wanda ya dabino ya san inda zai kai wa sayar to ko yaya masana ke kallon irin wannan shirin dr muktar musa malami ne a sashen nazarin kimiyya daukan gona a jami'ar usman faro da ke nan sokoto eh, suna ba da gudunma sosai wajen kawar da fatara da ita ta maka yanka ka duba yanzu kusan abinci da ake amfani da ita kullewa min to kusan ko da yaushe da kwalle yara za a yi ɗiba shi kuma kashiyu abu ne wanda yake kaga yana daure ma wari to kusan duk inda ma mangoro baya yi kashiyu zai iya yi yan ruwa kaɗan yake so idan ka bashi ruwa ya kama zai cigaba tafiya to gaskiya sosai mutane za su iya more waɗannan abubuwa shi gefen dabino yanzu gaskiya an samu dabino na zamani wanda yake kuma yana da zaki sosai yana da tsada so mutane gaskiya an za su iya na waɗannan abubuwan su same su za su ci more sosai sosai. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. Gaishe ka Nasiru da ɗumbin masu sauraron muryar Amurka a kullum. A difa ta jamhuriyar Nijar kuma an fahimci cewa ilimin 'ya'ya mata na samun koma baya ne in aka kwatanta da 'ya'ya maza. Lamarin ya zama abin damuwa don muhimmancin mata a tarbiyyar yara. Ga shugaban kwamitin yaƙi da korona na difa Salih azantawarsu da Sulamu Muni Barma. Akwai wani kuduri wanda ya bada cewa na shugaban kasa Alhaji Muhammadu ne wanda ya bada cewa yaro ya kamata tsashe lakwal daga shekara ɗaya har shekara goma sha shida. Kenan wannan abu shi na zamu bita ne ke sa waɗannan yara tun daga sai ba su mahi yawansu ba su isa sefe. Na biyu kuma idan ka ɗauka ka diba ne a secondary school waɗanda ke zuwa CZM su ma idan ka ɗauka kashin su mahi su cikin kashi ɗari za ka iske kashi saba'in na shi ma ka wucewa eh, eh, sankiyam to shi ne ya kamata mu tsaya mu bita mu gani mine ne ke kawo matsala wanga abu kuma wane irin alkawali na za a ɗauka kuma kaka za a yi a magance abun saboda dalili haka da taimakon unicef din kuma duka sarakunan gargajiya na nan jihar difa da lider religieux dukansu gaba ɗaya da prefe-prefe na gunduma da merorinsu duka gaba ɗaya da inspector inspector duka dai da oyan ɗaya duk wanda ke hodi a jiya cikin harkar education su ne mun ka zaka mun ka riskuna mun ka an kai bitan matsaloli yanzu ka ɗauki misali ma ka ɗauka ƙaramin misali wannan tsaye da karatun da an kai dawowa da an kai haka a cikin eh, a cikin karatu a jihar difa misali fiye da yaro dubu hudu waɗanda ba su dawo ba e kuma musamman 'yan mata kenan kaga a secondary a primary kenan kaga wannan abu abu na wanda shike dole na ɗauki hankali kenan in ka ɗauki waɗanda ba su dawo ba su ba hidda suna kai dawo a busto ina ga waɗanda kuma za a ce sun tsaya tun kakin lokacin shi zaka kenan sai ya kasance ana ɗauka 'yan makaranta da yawa amma kuma a ƙarshen shekara babu su kun ba fidda su an kai ba a yankin nan yau shekaru biyar kenan da yake fuskantar hare-haren kungiyar boko haram ba ganin za ta yiwu matsalar tsaron nan ita ce ke masababin taɓarɓarewar sha'anin ilimi a yankin na difa? eto eh, wannan matsala e, lalle ba za a ce ba ta da nasaba a cike ba to amma ka san an ɗauki matakin nan cewa duka ma yara daga inda sun ka taso zakuwa inda suke to in sun ka zaka ana sa su e, karatu cikin makarantar nan da sun ka zaka kenan babu wata hujja inda uban ɗaya yake da uwayen ɗaya suke kuma an karɓe su a cikin lakwal ba ba kenan babu wata hujja ta zamana gida ba a shi makaranta ba yanzu idan ka ɗauki eh, misali eh, komin ɗin abin nan kanton ɗin shatamari ka ɗauki misali tunda mun bayani ga magabatan nasu a cikin wannan forum komi duk abin da ka sani akwai akwai kantin akwai abinci duk abin da ka sani akwai to amma an kai riskuna an ga gani mahi yawan ɗayan mata waɗanda an ka za ka ba za su je ba da sauran mutane kenan kaga wannan abu ya danganta da nazari na mutane kuma da wani mutane sun ka ba abun muhimmanci. Akwai matakai da hukumomi suka bayyana shirin ɗauka a kwanakin baya domin tunkarar annobar cutar coronavirus. shin waɗanne matakai ne aka ɗauka a halin yanzu a yankin na difa domin dakile yaduwar ita wannan cuta ko kuma domin kare yara a makarantu daban-daban mm, to matakin nan da an ga ɗauka bisa ga harka lafiya shi na cewa idan ka zo yanzu nan difa kowace makaranta kana ganin bakin kowace kansa an aza wannan dispositif abun na wankin hannuwa kuma da wannan takunkumi musanni da 'yan makaranta kowa yana amfani da shi kuma mutane ji suke a tsaye suke gaba da wannan horo akan wannan cuta sun yi na'am sun yarda da akwai ta kuma babu wani abu wanda ke rabawa wanda ke iya kare mu da wannan cuta sai ɗaukan matakin ne da bin matakin nan nan da gwamnati shehin da tabbat abin da muke gani a jihar difa idan ko ina ana aiki da irin waɗannan abubuwa to ba shakka wannan allobat muna iya eh, yaƙi da ita Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron waɗannan rahotanni ne daga muryar Amurka. Kamun mu ci gaba a shakata da wannan. adalla Hassan mai na kai na shigo ka kawo mana shirin tubalin tsaro. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba matsalar tsaro da ta mamaye yankin arewacin Najeriya baki ɗaya, da mutanen yankin ke ganin cewar turafa ta kai bango. Dattawan yankin hada da matasan yankin, da ma wasu daga cikin jiga-jigan jam'iyya mai mulki daga wannan shiya, sun fara korafi suna cewar bai kamata kullum ke kashe mutanen arewa kamar kiyashi ba amma illa iyaka abinda shugaban ƙasa zai yi shine ya ce ya yi allah wadai da wannan kashe-kashe suna masu jan hankalin shugaba muhammadu buhari cewa sufa ba sun zaɓo shi ba ne domin ya dinga yin allah wadai da kashe-kashen da ake yi a yankin nasu amma dai mataki suke so ya ɗauka. sun shigo misalin karfe sha biyu da minti sha biyar zuwa ashirin sun bugi kofa da karfi da bindiga suka bige da saboda bugu guda suka je da muka hangi haske saboda ba bai bacci ba bai yi minti sha biyar ba da dawowa daga Musa. ba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam maryama yau ta mu ta kare kahin ya duro daga bisa gado yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kafin ma ya kai kasa suka dinga saka mai bindiga sai da suka sake ta su takwas sannan kuma suka bi shi da gatari suka sara mai ga wuya sannan kuma suka sare mai hannu duk sun tattake mashi hannu gwamnati ta taimaka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yankin yan tumaki ka inda aka shi hakimi gashi abu hanya gangaro kuma har cikin mazoji an zo an kashe mun miji 'ya'ya ashirin da biyu gare mu mu mata mu shin wawa aka ban mu gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje ba ta abin da za ta yi shin wai gwamnati ita ba ta da kayan aikin da waɗannan ɗan hila ke da su kuma in suka zo suka illan nan babu wani wanda zai ce ga kalar su shin gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aikin me take yi wa'annan hilali sun shiga ƙashin gwamnati ne wai gwamnati a cikin ɗakin sarkin fulanin mazoji kenan alhaji muhammad diko usman kewa wakilinmu sani malumfashi karin bayani dangane da yadda 'yan bindiga daɗi suka bindige mai gidanta gaban idanunta kuma irin wannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili da ke faruwa a shiyar arewacin najeriya ne ke ci gaba da tayar da hankalin gamayyar kungiyar matasan yankin al'amarin da ya sa suka kira wani taron gaugawa a nan abuja jim kaɗan bayan kammala wannan taro ne kuma Jagoran gamayyar Nastura Ashiru Sharif ya mun ƙarin bayani dangane da matsayinsu. Matsayinmu akan wannan al'amari muna kallon cewar gwamnati ba ta shirya yadda za ta yi yaƙi wannan abubuwa da suke faruwa a lokacin Najeriya na ƙara na rashin na tsaro tsaron nan ba. To idan kuma sun ce a su a shirya suke to ba su san yadda za su bullo abin ba. Domin daga yadda suka tafiyar da abubuwan nan shekara biyar ya tabbatar da cewar gwamnatin ba da take take ba. Tunda na farko kaga da da Boko Haram kawai muke fama. Amma yanzu ga Boko Haram ga masu satar shanu ga 'yan bindiga daɗi ga masu satar mutane duka lokacin Najeriya na abuwa suke faruwa. A ce a cikin sati guda an kashe sama da mutum ɗari biyar a arewacin Najeriya kuma babu wani abu da gwamnati wuto ta yi illa magana kawai ta ce ta Allah wadai da abu wannan abu ne na da yake cewa kawai ba su san yadda za su ba ko ko ba sa san su wani abu akan abu so da haka shi sa dole mutanen ƙasa su tashi tsaye su fito su nuna gwamnati fushin su su Allah wadai da matsayin da gwamnati ke dauka akan wannan kashe-kashe da ake arewacin Najeriya kuma su ba ta wani kai da lokaci idan ba za ta iya wani abu kai ba to gara ta haƙura ta sauka a nemi wanda za a sa gaba a sa a canza gwamnatin domin ne shi shugaba Buhari a dubu biyu da sha uku ya fito ya ce shugaba Jonathan ya sauka tun da ya kasa kawo tsaro a cikin kasar nan to shi nasa ya fi labu Jonathan tabbatar da lalaca ya sauka shi inda gaske yake har dattijo ne shi to ya yi lokaci ya yi da ya kamata ya sauka ya san yadda zai yi a nemi wanda za su iya kawo tsaro a arewacin Najeriya. Kazalika matasan sun kuma shirya gudanar da jerin zanga-zanga irin ta lumana a baki ɗayan arewacin Najeriya domin nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda kashe-kashen ke ci gaba da wanzuwa a wannan shiya. Farawa da jihar Katsina. To bayan sun kammala zanga-zangar lumanan a jihar Katsina ne kuma, rundunar 'yan sandan Najeriya ta tafke shi na Tura Ashir Sharif ɗin. Abdulaziz Suleiman wanda ke ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya ya yi wa wakiliyarmu karin bayani. Mu ne da kanmu bayan shi kwamishinan 'yan sanda shi ya katari masu zanga-zangar nan ya musu jawabi muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya ba mu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga-zangar nan cikin lumana wanda ba a taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba. Muka je ofis sharif ɗin muka zauna muka bayani muka gode mishi muka gode ma 'yan sanda muka bashi takarda da zai kai ma gwamna. Sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin Eh, shi sharif sai muka ce to shi kenan ai muna da motocin bari mu tafi sai ce a ai akwai mota da aka tara da za a je da shi kun ga yaudara ce kawai da cin amana kawai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi femi adeshina ma'aikacin fadan shugaban kasa wanda ya zagi professor ango abdullahi aka tare masa wai shi ma laifi ne wannan ah, kuma ya hada zanga-zanga zanga zanga da ba a taba irin ta na lumana a kasar sannan akwai wani ma wata sabuwar badakala Ah, mun samu labarin an kira dr hakim babu ahmed mu na northern elders forum kungiyar dattawan arewa cewa shi ma yau za a zo a kama shi wai shi ma a dalilin rubutun da yake a jarida wai ya zagi femi a deshina. kazalika ɗaya daga cikin dattawan yankin arewacin najeriya alhaji bashir othman tofa wanda ya yi wa dusasshiyar jam'iyyar nrc takarar shugaban ƙasa shi ma ya magantu tare da nuna rashin jin daɗinsa dangane da yadda 'yan sanda suka kame shi tura ashir sharif din to ciwon kasa ce wannan wato ba ma wanda isa yi magana ba wanda isa yi ce abu kaza ba daidai ba ko da zai yi su cikin lumana wannan gaskiya na ganin cewa ba karamin rashin dabara ba ce ba karamin rashin hikima ba ce da su waɗanda suka kukkulla aka ce an kama waɗansu daga cikin samarin nan wani suke ƙoƙarin su tabbatar cewa goben nan wadda take tasu shi zamanci yara manyan gobe suke so yau dinnan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su zai kyau amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su yanzu wannan yaro da aka kama nastura ba karamin hadari ba ne a kasan nan kuma mun faɗa musu sai gaggawa su sake shi domin idan samarin nan suka kufula suka fara barna a kasan nan wallahi ba mu san inda za ta tsaya ba saboda ba karamin rashin dabara ba ce ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban kasa ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban darakta na sss lallai su zauna su amfani da hankalinsu su amfani da kwallonsu su zama masu kishi su zama masu adalci su zama masu son ci gaba su saki yaron nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a kasar nan idan ku suka fara ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu ya dame shi a ƙasar nan sai ya shiga cikin wannan barnar hatta sojojin tunda kowa cikin matsuwa yake kowa cikin bakin ciki yake waɗansu talauci ya dame su waɗansu jarkan sun kare waɗansu suna nan sun rasa yadda za su su tafi da rayuwarsu to a ce ma magana ba za su yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su to na ganin wannan rashin dabara ce rashin adalci ne rashin iya tafiyar da mulki ne reni ne ga jama'a kuma wannan ba dimokuraɗiyya ba ce muna daf da kama da ɗaukar wannan shiri ne kuma muka samu labarin cewar 'yan sanda sun sako shi na tura a shirin sharif din ko da ke duk kokarin da muka yi domin mu jin ta bai nasara ba domin dukkanin wayoyinsa a rufe suke idan mun same shi kwaji abin da ya faru Masu sauraro duka-duka da wanda ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilanmu Madina Dauda na Dabo, da Shamsiyya Hamza Ibrahim da kuma Sani Shaibu Malumfashi. Hassan Maina kai na ke sallama da ku mu zama lafiya. In Allah ya kai mu a makon gobe za mu kawo muku sabon shiri. Masu sauraro da wannan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu huta lafiya wassalamu